الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم rahmatullahi wa وبركاته Allah ya kamu yau daya ga watan Bulqada hijira annabi sallallahu alaihi wa wasallam hijja daya ga watan Bulhijja hijira annabi sama dubu daya da ɗari hudu talatin da takwas kuma ashirin da hudu ga watan takwas miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan majalisi namu mai tarin albarka na mako mako inda muke bibiyar waɗannan littafai farawa da littafin jari wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam muna cikin sirar sahabi na 63 sayyiduna Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu malam ya mana take a gaba yace qasduhu li Ka'ab ibn al-Ashraf qasduhu li Ka'ab ibn al-Ashraf mun ji wani abu daga cikin shimfiɗar da malam ya yi shi ne sai ya ce an jabir ibn abdullah an kabo daga jabiru dan abdullahi kala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف النبي صلى ya ce waye zai iya زي ya gama min da ka abu دان أشرف wannan bai hude wanda yake shirya wa musulunci makirci burinsa ya za a yi ga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba musulunci ga baki ɗaya kuma ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo su mai ce malli man li ka'ab ibn al-ashraf waye zai iya da ka'ab dan al-ashraf fa innahu qad aza Allah wa rasuluhu. domin ka'ab ibn al-ashrafi ya cutar da Allah ya cutar da ma'aikin Allah فقام محمد بن مسلمة sai sayyiduna Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu sai ya meke faqala ya rasulullahi atuhibbu an aqtulahu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi ce kana son ya tambaye annabi sallallahu ya ce ya ma'aikin Allah so kake in kashe shi kana son in kashe Ka'ab ibn al-Ashrafi qala na'am ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce eh qala sai ya ce fa'azalli an aqula shay'a to kamuni izini da in faɗi ce fa'azalli ana ji fa'azalli an ya ma'aikin Allah ka mini izini zan yi magana qala qul annabi sallallahu ya ce fada abin da kake son ka faɗi Muhammadu محمد Aslam bin بن مسلمة sai Muhammadu محمد Aslam ya zo. ya tafi wajen kabuhun al’ashirar dama magana da yake son a ba shi izini magana ce yake son ya je ya shirya ma kabuhun al’ashirar ya ce yace annabi sama ya ba shi izinin ya je ya yi mai magana tashin farko annabi sama ya ce ya ba shi izini ya je ya faɗi abin da yake son ya faɗi فقال فأتاه محمد بن مسلمة sai Muhammad bin Maslama radiyallahu anhu ya je wajen Ka'ab bin al-Ashraf fa qala sai yace inna hadha ar-rajula inna hadha ar-rajula qad sa'alana sadaqatan lalle wannan mutumin namu wato Muhammad yana nufin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya roƙe mu ya ce mu bashi wata sadaka wa innahu qad anana wallahi ya gaji yadda Muhammad ibn Maslama ya je ya samu Ka'ab ibn al-Ashraf ke faɗa masa haka wa inni qad ataituka astaslifuka ce to na zo wajenka ne ina son ka bani bashi ne salaf na zo ne ka bani bashi tunda dai ya matsa mana ya ɗora mana haraji ya ce sai mun kawo to ne na zo wajenka domin ka taimaka mun ka bani bashi domin in je in kai mai Muhammad bin Maslama yake ce ma Ka'ab bin al-Ashraf ina hada masa dabara qala sai yace wa aidan wallahi latumillannahu ina rantsi da Allah sai ya kamata ku kosa da shi kamata ku gaji ku daina bashi wannan abin da yake ɗora muku yake cewa ku bashi qala sai Muhammad bin Maslama sai ya ba Ka'ab bin al-Ashraf amsa sai ya ce inna qad ku ai mun ce za mu bi shi tunda mun bi shi ba yadda muka iya a dai raka ka a tafi ni dai yanzu abin da nake so ka yadda za ka bani bashi fala nuhibbu an nada'ahu hatta zuwa ila in shay'in yasiru sha'anu ba ma son mu rabu da shi har sai mun gaya lamarin shi zai zamo yanzu muna dai bin shi ne a raka a tafi Muhammad ibn Maslama yake faɗa maka Ka'ab ibn wannan magana kabin al-ashraf bai hude mai shirya ma musulunci ma makirci wanda Muhammadu bin maslama yake son ya kashe shi shine zai ke masa wannan shigo shigo ba gar وقد أردنا وقد أردنا أن na wuskan aw wusqaini ni yanzu abin da nake nufi ina nufin ka bani bashin wuski ɗaya. wuski ɗaya shine sa'i 60 sa'i 60 awusqaini ko kuma sa'i ɗari da ashirin guda biyu kenan wuski biyu mun gani faƙala na'am ne, sai ce to ni ba zan ba ka ba baka bashi haka nan ba yanzu abin da za a yi shine ka bani ka jingina ba zan yadda in baka wannan abin da kake nema ba haka nan kawai sai dai in ka yadda za ka bani in ka yadda za ka bani jingina qalu sai suka ce Muhammad bin Maslama da waɗanda ya zo tare da su ayya shay'in turidu me kake so mu baka a matsayin jingina ƙalar hanuni nisa'a matan ku za ku bani jingina in ji kabin ashraf ya ce ma Muhammadu bin Maslama qalu muhammad ibn maslama da waɗanda yake tare da su sai suka ce kaifa narhanuka nisa'ana wa anta ajmalul arabi ya za a yi mu baka jinginan matan mu alhali kai kafi kowa kyau a cikin larabawa ai sai abin kunya ya abu matan mu sai su ce ai ka zama mijinsu in ji muhammadu maslama da waɗanda suke tare da shi ya ba a kabin al'ashraf amsa qala farhanuni abna'akum ce to yanzu abin da za a yi ku bani jinginar 'ya'yanku qalu kaifa narhanuka abna'ana ce ya za a yi mu baka jingina 'ya'yanmu fa yusabbu ahaduhum sai a zagin ɗayansu fa yuqalu hina bi wusqin aw wusqayn daga baya a zo ana cewa shi da aka bada jinginar shi a matsayin wuski ɗaya sa'i sittin ko kuma uskai biyu sa'i ɗari da ashirin ai bai kamata haka ba hada arun alaina wannan ai abin kunya ne a gare mu walakin na narhanu kallamata sai dai in ka yadda za mu baka jinginan makamanmu allama makami makamai fawa'adahu an yafiya Muhammadu bin Maslama radiyallahu anhu ya Ka'ab ibn ashraf alƙawari suka aje lokaci cewa zai ka masa makamai a lokaci kaza waɗannan makaman su zama su ne abin da zai bada a matsayin jingina su kuma sai su bada shi kuma sai ya ba su abin da zai ba su na bashi wuski ɗaya na hatsi ko kuma wuskai guda biyu wato sa'i sittin ko kuma sa'i ɗari da ashirin فجاءه ليلا sai Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu sai ya tafi wajen Ka'ab bin al-Ashraf da daddare domin me domin ya karɓi wannan bashin da ya ce zai bashi shi kuma ya bashi jingina jinginar makamai wa ma'akuna ilatu wa huwa aku ka'ab min ar-rada'a da ya tashi tafiya sai ya tafi da daddare shi Muhammad ibn Maslama a tare da shi akwai ɗan uwan Ka'ab ibn al-Ashraf din ɗan uwansa na me ɗan uwansa na shayarwa ɗan uwansa na shayarwa ya tafi wajen shi sunansa Abu Na'ila ya tafi da shi wajensa suka je fada'ahum ila al-hisni shikenan sai ya ce a samu wata katanga a samu wani gidan da yake katangagge wanda ba wanda zai gansu fa nazala ilaihim shi kuma sai yazo wajen su shi ka'ab al-ashraf fa qalat da ya shirin fita sai mata shi ta ce masa aina takhruju hadhihi as ina zaka fita ka tafi cikin wannan daren a wannan lokacin فقال سيك أبو يبا ما تسل باريتي إنما هو أخي محمد بن مسلمة أيضا ne محمد بن مسلمة زامت أن شريا وني shiri tare da shi kaji dan uwan shi wa akhi abu na'ilata sannan kuma da dan uwana abu na'ila abu na'ila kam dan uwanka amma muhammadu bin sallama laysa akhan lak qalat asma'u sautan ka'annahu yaqtu minhu ad-dam tace wallahi ina ji a kunne na yanzu ina jin wata ƙara kaman jini na zubowa a cikin wannan ƙarar haka nake ji eh kaga tanabbu ala annahu sayuqtal eh ta hango masa cewa kashe shi za a yi qala yace innama huwa akhi muhammad ibn maslama na ce miki dan uwana ne muhammad ibn maslama yana ta wani dan uwan shi wa radi'i abu na'ila sannan kuma da dan uwana na shayarwa abu na'ila innal karima law ya ila ta'natin bi la'ajaba. la ai mutum mai karamci mai daraja ko da soke shi za a aka gayyace shi da daddare sai ya amsa to daga ni karimi ne za a ce an gayyace ni in fasa zuwa ko da na tabbatar da kashe ni za a yi zance ويدخل محمد بن مسلمة معه رجال Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu da ya tashi shiga ya tashi tafiya sai ya tafi tare da wasu mutane daga cikin su akwai Abu Abs ibn Jabar akwai Al-Harith ibn Aus akwai Abbad ibn Bishr su uku faqala sai yace iza ma jaa fa inni qa'ilun bi sha'rihi fa ashummahu idan ya shigo zan je fa inni qa'ilun zan je in aikata kamar zan ci da hausa kenan da larabci amma zan aikata bi sha'arihi zan je wajen gashin kansa fa ashummahu sai in je ina shinshina gashin kansa fa idza ra'aytumuni idan kuka ganni istamkantu min ra'sihi na samu dama kama kansa fadunakum fadribu to ku kama kan ku fille kun ji dabara hmm. kun je da aka shirya da ya shigo zan je kawai irin laraba suna da ɗabi'a idan idan mutum ya zo babban mutum sai a sai a sai a rika sumbanta kanshi a matsayin gaisuwa da girmamawa al'ada ce ta larabawa ya ce to haka zai je yayi yana ganin kabin ashraf ya shigo to sai ya tashi kaman ka annahu yukarrimuhu kamar ya tafi ne ya girmama shi sai je sai ya fara kaman yana shi na kansa ko kuma da kun ga haka ya rike kan ga hannuwa biyu Ya ku aikata masa fanazala Ilaihin ilaihim sai sai gashi ya zo mutawashihan ya zo ya sa kaya a sama da ƙasa sannan ya sa wani a tsakiya ko kuma daga nan irin irin kwalliyar nan da sojoji suke yi in za a girmama mutum shine alwashu وهو ينفح منه ريح ريح الطيب ينا شبو واقوي وانا كنشن تغاري ينا تاشي أتاردش فقالت سيتي ما رأيت اليوم ريحا أي أطيب يتي كاي يوبا من تبقى نغانا تبقى كنشي إرين يوبا قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العربي ya ce indi a'tsaru nisa'il arab ya ce yau a tare da ni akwai matan larabawan da suka fi kanshi wa akramul arabi sannan kuma waɗanda suka fi daraja a cikin larabawa faƙal sai muhammadu bin maslama sai ya ce a ta'azanu li an ashumma ra'sak sai ranka yi daɗe kamin izini mana in ɗan shaki rashin kanka qala na'am sai ce ba laifi fashammahu sai kawai ya je ya shaƙa thumma ashamma ashabahu sannan ya nuna ma waɗanda suke tare da shi su ma su zo su shaƙa thumma qala ata'zanu li ce ka min izini qala na'am ya yace eh falamma istamkana minhu lokacin da yaga ya kama kan qala dunakum faqtuluhu ce ku zo ku kashe shi faqataluhu sai suka kashe Ka'ab bin al-Ashraf thumma atau annabiya sallallahu alaihi wasallama suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu suka bashi labari kajin da aka yi ba tare da an yi wani yaƙi ba aka gama da makiyin Allah Baihude, mai shirya ma musulunci ma kirci a cikin dabara da shi sagiduna Muhammad bin Maslama radiyallahu ta'ala anhu ya shirya cikin kwanciyar hankali ya shirya da dabara to in wannan ya nuna wani abu yana nuna ashe musulmai wasu mutane ne waɗanda suke da dabara ba dole sai an yaƙi za a iya samar da canji ba akwai hanyoyi masu yawa da suke cikin nasosanmu da tarihohinmu na musulunci wanda suke tabbatar da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana son sahabban annabi sallallahu alaihi sallam يقاري الداء قريس الحمد لله رب العالمين